ka dai ga kwanan nan irin wahalar da muka sha da kafafen yada labarai har daga amnesty international sai da aka rubuto mana takarda cewa muna wulakanta mata a hizba saboda haka an tura wa ƙasar faransa an tura majalisar ɗinkin duniya wanda zai tura abin sai ya bugo min waya daga wata ƙasa ya ce ga rahoton da aka rubuto daga ƙasar ku ana cewa kun hana mutane su sakata su wala muka ce ba mu hana kowa ya sakata wala ba mun hana wulakanta addini ne da karya doka wallahi ya ce min ya canza rahoton yanzu ya rubuta musu cewa hizba doka ce ta kafa ta kuma hizba ba ta da kurkuku ba ta da dan sanda ba ta daura kowa in ta kama mutum kotu take kai shi duk wanda ka gani a kurkuku alkali ne ya daure shi ba hizba ba hizba dokar da ka karya za ta kama ta je ta karanta wa alkali wane ya karya doka kaza ita kuma hukuma in ta gamsu da hujjojin hizba sai ta kai mutum kurkuku in ba ta gamsu ba sai ta sake shi so da ya canza rahoton ya ce komai is in order ya rubuta hmm. musu kaga amfanin kafafen yada labarai kenan kuma ta sunna tv ya sanni shi mutumin da yake aiki da amnesty international din shine shugaban su na nan west africa baki da yace yana ganin program din a sunna tv so da yaji an faɗi wannan sai ya nemi waya ta ya bugo domin ya tabbatar da abin da ake faɗa kuma ne masa bayani ya gamsu da bayanin to kaga wannan kadai an tunkuɗe musulunci abubuwa da dama kuma an jawo alkhairi don ka sanata muna roƙon Allah ya jikan iyayenka ya musu rahama wannan aiki da kai Allah ya karba Allah ya sa maka albarka Allah ya sa alkhairi muna godiya ga Allah ko muna ƙara maka alkhairi